Bayanan da na tattara daga kafofin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar ta Jigawa sun nuna mutane uku ne ke takarar shugabancin majalisar dokokin jihar cikin su kuwa har tsohon shugaban da ya kammala wa'adinsa a watan jiya wato Honorable Idris Garba Kareka. Rahotanni sun ce tsohon gwamna Badar Abubakar da wasu kusoshi na jam'iyyar na goyon bayan tsohon shugaban ya yi kome yayin da sabon gwamnan Malam Umar Nabadi ke son a sami sabon hannu. To amma Malam Hamisu Muhammad Gumel da ke zaman sakataren labaru na gwamnan na cewa. Shi gwamna ba shi da hannu a cikin waye zai zama sufika, saboda wannan hurumi ne na majalisa. Ita kuma majalisa wani bangare na gwamnati arm of gama wanda yake zaman kansa. Saboda haka babu wani magana cewa wani bangaren zartarwa na gwamna ya tsoma musu baki. Kamar kana cewa shi bai da gwani kenan. To dama in za a bi ka'idar doka dama ai ita majalisa tana da hurumin ta zauna ta zaɓi shugabanninta ne ba wani ne zaɓi mace shugaba ba. To amma ai ana cewa kamar shi gwamna yana kyamar tsohon sifika ya dawo. a wannan kamar yadda ce ana cewa ne to watakila haka ne ana cewa ne kuma ma shi gwamna ai ba shi ne ba na majalisa ne shi saboda haka su yan majalisa su ne suke da ganin cewa wani ya cancanta zaɓe shi ko kuma wani bai cancanta zaɓe shi ba kana cewa gwamna ba shi da ruwa da sha'anin zaben shugaban majalisar dokoki amma kuma bayanai na cewa zanga-zangar ma da aka yi har an zo gidan gwamnati tabbas an zo gidan gwamnati amma da suka zo gidan gwamnati ai ba gwamnan suka ce ya yi kaza ya kaza ba abinda suna furta kalamansu ne suna goyon bayan wani ko kuma ba sa goyon bayan wani wanda har shi eh, chief of staff na gwamna ya fita ya musu jawabi suka faɗi kokensu cewa maybe akwai waɗanda ba sa so ne kuma dama siyasa haka ake dole za ga wasu suna son wani ba son wani to amma wannan abin da aka nuna musu al'amari ne na majalisa majalisa ce take da hurumin ta zafi shugabanninta ba wai gwamna ba ko gidan gwamnati. Ko da yake an yi tarika masu ruwa da tsaki iri-iri domin samun daidaito, amma an gagara cimma matsaya. Al'amarin da ya sanya tilas zaben sabon shugaba da rantsar da sabbin 'yan majalisar ya faskara a talatar nan. Ga alama dai wannan takaddamar ta ƙara jefa 'yan majalisar dokokin ta jigawa cikin yanayi na rudani. Honorable Muhammad Kabiru Ibrahim sabon ɗan majalisar dokokin ne mai wakiltar mazaɓar birnin kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp kasan ni sabon dan majalisa ne wanda kuma nake jiran rantsuwa kuma wannan shine zuwa na na farko gaskiya ba zan iya ce maka ga abin da yake faruwa ba na san dai an ce ran sha uku ga wata kuma an ce sha hudu ga wata amma ina mun ba zai rasa alaka da yadda shugabancin majalisa zai kasance ba wasu suna cewa a tsohon shugaba ne ne, koma a wasu kuma suna son sabon shugaba rashin kaddamar da majalisar ne ya sanya wasu matasa suka gudanar da zanga-zanga zuwa gidan gwamnati a dutse dutse da kuma harabar majalisar dokokin sai dai bayanai na nuna cewa nan gaba kaɗan a yau ne ake tsarin za a ƙaddamar da majalisar bayan da gwamnan jihar ya aika wasiƙar ƙaddamarwar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya shata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.